D'abord, je vais commencer par euh, le dernier qui concerne euh, le budget de 2018 qui a suscité beaucoup Zan fara da abu na karshe wato kasafin kuɗi wanda ya janyo tacce ce a ƙasa. Karshen ta dai mun samu mu amince da wannan kasafi cikin ikon Allah. Tabbata akwai sabbin abubuwa a ciki. Kiran da nake shine 'yan ƙasa da ƙungiyoyin farar hula su ƙara hakuri. Kasafin kuɗi ne da ƙungiyar Imowa ta tsara kuma ƙasar Nijar take ciki. Kenan a matsayin mu na ƙasa nauyi ya ta a wuyan mu mu yi biyayya ga dokokin ƙasa da ƙasa da muka rattaba hannu a kansu. saboda haka ne kuka ga sabbin abubuwa da dama cikin kasafin kuɗin nan abu na biyu da ya wakana a ayyukan majalisar dokoki shine batun kundin zaɓe wanda aka yi wa gyaran huska saboda a zaɓuɓɓukan da suka gabata mun huskanci matsaloli da suka shafi wa'adi dangane da haka ne gwamnati ta aika wani daftarin buƙatar kawo gyaran huska ga wasu ayoyin doka na kundin zaben kuma an amince da haka domin kada a ci karo da matsaloli a zaɓuɓɓuka masu zuwa batu na uku shine kafa kwamitocin bincike uku zuwa hudu na 'yan majalisar dokoki akwai kwamiti guda da ya shafi wani dan majalisar dokoki da aka zarga da fatoci miyagun kwayoyi kwamiti na biyu ya shafi wani tsohon minista na uku shi ma wani tsohon minista ne ya shafa kwamiti na hudu shi kuma ya shafi harkar iranium gate dukkan waɗannan kwamitoci sun yi aikin su cikin lokaci kuma sun mika rahotannin su kamar yadda doka ta tanada rahotannin an ba da su ga shugaban majalisar dokoki shi kuma ya muka su a inda abin ya dace waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da suka wakana a majalisar dokokin ƙasa a shekarar 2017 qui doit les transmettre à qui de droit. Donc, euh, voilà un peu euh, ce qui a un peu marqué en l'année 2017 sur le plan parlementaire.